أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيو أوتر رمضان وتنترى hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1444 wanda zo daidai da 24 a watan uku masu kenan shekara ta 2023 Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar ma wannan yammaci yini na biyu a watan ramadana domin ci gaba da karatun tafsirin ramadan muna cikin suratul bakara ne wa akazna min al-amsi saba'ina darsan a jiya muka yi darasi na saba'in a cikin suratul baqara inda ma bada anar darsa inda muka fara darasin kuma muka ji minhu a hakamar raba wato hukuncin shayarwa ga matar da take an rabu da wato mahaifin dan ko 'yar to kuma za ta shayar da shi to ya kamata shayarwar ta zama ala wajhil adali a bisa fuskar adalci kama amara Allah ta'ala bi taqwa kamar yadda Allah ya umarni da jin tsoronsa wa maraqabatihi fi sirri wal alan da ji kana tare da shi a fili da a boye a ko ina kake li'annahu basirun bi kulli amalin domin shi Allah mai gani ne da kowane irin aiki khabirun bi ayi tadabirin zai bada labari da kowane irin fadi tashi da aka yi kowane action zai bada labari a kansa wa mujazin kulla insanin kuma zai yi sakayya ga kowane mutum ala amalihi a bisa aikinsa da ya aikata wa fi haza idun to cewa a ji tsoron Allah zai yi sakayya to akwai wa'id alkawari na azaba ga wanda ya saba tsoron kenan wata hazirin da kashedi kafin mai kaiwa matuƙa liman inhirafi da zai hana ka karkace ka kasa tsayawa a kan saiti ƙultu da nake tawalan makanan nikahu bin nisbati linnasi huwa al'asas asas lokacin da aure ya zama dangane da mutane shine foundation shine asasi wa minhu ibqa'un nasl da aure ne ake wanzar da irin dan adam a bayan kasa inda wata al'umma za ta hana kanta auratayya wata kabila sai su sun daina auratayya to yanzu kamar sun yi kirari ne kuma sun dauki wuka sun wa cikin su domin sun daina auratayya to wanda ake da su za su kare dan ajali zai ke ta zuwa musu suna kare to ba auratayyar kuma da za a samar da wasu da za su biyo bayan su idan ku kaga al'umma ba ta auratayya sannan kuma irin dan adam na karuwa a cikinta to kai ma ka san akwai banna a cikin ta ta kai ka kalle ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan hanyar da take bi kuma ta ƙari karka tambaye ni ba mai kyau bace saboda aure da shine ake samun ibqa'un nasal wanzuwar dan adam a bayan kasa to kana amruhu azimun sai zama al'amarin aure babba ne walam a walahu a hakamun kasira sannan sai aure ya zama yana da hukunce-hukunce masu yawa wa yi haƙi ƙuzalika unwanu abu zai dilkirawani abinda zai tabbatar maka haka ya nuna maka aure yana da al'amura hukunce-hukunce masu yawa al'amari ne babba da abu zai dilkirawani a cikin littafin risala ya zo kan aure ba za ka ji headline ɗin yadda ya zama sai ce babun fin nukahi babin da yake magana a kan aure wa talaki da saki warraja'ati da kome zihari da zihari wal ila'i da ila'i wal li'ani da li'ani wal kul'i da zobe warraba'i da shayarwa abu takwas a headline din kai ka sa aure al'amarin sa babba ne yace hadhihi Ya ce yace nan abubuwa guda takwas a wani al-asl to farkon aure shi ne ya haifar da can abubuwa. in dai ba a samu aure wato ba wa'incan bakwai din babu su ba za su taso ba to da ka aure yace shine asali wal baqi tawabi'un lahu amma sauran bakwai din bi masa suke wal kullum minha ma'ana lughatan wa ilahan kuma kowace ɗayan nan da kowace ɗaya da muka zano cikin takwas ɗin nan yana da ma'anarsa a yaren larabci yana da ma'anarsa a shar'ance kafin ma a zo kan a hakamu kuma kowanne hukunce hukuncensa kaga wannan yake isar maka sakon aure al'amarin babba ne saka faminal marbiyu inda kulli aqilin abne wato yardajje a gurin ko a gurin kowane mai hankali sawa'un kana jahilan aw aliman wannan mai hankalin jahili ne ko malami ne abu sananne annal mauta la budda minhu cewa mutuwa ita kuma babu makawa kawai shi babban dalilin da yake sa mutuwa shine rai kawai in dai kana so ka san babban dalilin mutuwa shine rayuwa in dai an hura maka rai babban dalilin mutuwa ya same ka da ba rai ba zancen mutuwa to maganin kada yi kada a fara shi yasa Allah yake allazi khalaqal mauta wal hayata shine wanda halicci mutuwa da rayuwa liyabluwakum mutuwa kuma shine in idamul hayati qabla wujudihi wa idamihi ba'da wujudihi rasa rayuwa kafin a samu rayuwar da kuma rasa rayuwar bayan an same ta wanda shi ake cewa mutuwa ba daukewa kowa ba Allah ta'ala ta yi kullu nafsin kawai kowace rai inda ya rance nafsu ce to za a yi katul maut sai ta ɗanɗana mutuwa kawai illa iyaka akwai labarin da zai biyo bayan mutuwar wanda shi ne ake so ka tanada sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah abin sani za a ba mu kowa ladansa kowa zai gani a kwanancinsa aikin da ya aikata ranar tashin alkiyama to idan aka je kiyama din kowa ya ga abin da ya yi sai ce faman zuhu ziha anin nari to duk wanda bayan hisabin ayyukansa sai kuma aka nesanta shi ga barin shiga wuta aka ce wuta wannan ba naki bane ba danki bane ba rabanki bane kwalelanki an raba shi da shiga wuta to kuma filarin kiyama gida biyu ne fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'ir ashabul yamin ne da ashabul shimal to zuhu ziha anin nari duk wanda aka nesantar da shi gabarin shiga wuta wa khilal jannata sai kuma aka shigar da shi aljanna Allah da kansa ya jinjina wa matsayin yace faqad faz Haƙiƙa ya rabauta wanda aka yi ma haka to amma ya za a yi maka haka ka dace da haka shine sai annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi yake cewa man ahabba an zahazaha anin nari duk wanda yake so a nesanta shi gabarin shiga wuta a filin alkiyama wa an yudkhila aljannata kuma a shigar da shi aljanna sai annabi rama ce to kiyaye da abu biyu falta da rukhumaniyatuhu to mutuwarsa ta same shi wa huwa mu'minun billahi wal yawmil akhir yana mai imani da Allah da ranar lahira sannan wa an yi uta linnasi yake wa mutane ma yuhibbu an yi uta lahu irin abin da yake so a yi masa sadaka annabi ya ce waccan darajar da Allah ya jinjina wa masu ita ya ce wanda aka nesanta shiga barin shiga wuta aka shiga da shi Allah faqad fas Allah ya jinjina matsayin to yanzu annabi yake ga a hadisi man ahabba an yi zaha anin nari duk wanda ke so a nesanta shiga barin shiga wuta wa an yi jannata a shigar da shi aljanna to ya kiyaye da abu biyu ya tuhu, mutuwarsa ta same shi wa huwa mu'minun billahi wal yawmil akhir na daya yana mai imani da Allah da ranar lahira na biyu yake wa mutane irin abin da yake so a yi masa wannan mutuwar mun ji kowa sai ya dandane ta ba ta tare sai da cuta ita ba tare ta lafiya ba da da wani wanda ba zai ɗanɗana ta ba to sai ka duba ka to waye yafi kowa gata a wajen Allah in dai ba a son mutuwa to waye yafi kowa gata a wajen Allah ina jin muttafaqun alaihi da wanda yake nan da wanda baya nan kai wani lokacin okon ma zai tabbatar maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa gata a wajen Allah to ashe in kana so ka gane fassarar kullu nafsin za'iqatul maut to baya buƙatar ma ka karanta littafi duba ka ga wanda ya fi kowa gata annabi sallallahu alaihi wasallam khairu khalqillahi ajma'ina yayyan halittun Allah baki ɗaya. khatimul anbiya'i imamul mursalina shikamakin annabawa shugaban manzanni ba ai ba ba za a yi ba kamar sa haramun alal ayyami ijadi mislihi kamar da mai 20 ya ce hatta yau da gobe kwalelanta ta samar da wani mutum kamar sa ya fi kowa bai da ɓoye aiko shi duhu ya yaye zuciyar kowa ta waye ga sifa mai ba da ƙaye ga kyauta ba da kwarmato ba salawatu rabbi wa salamuhu alai to sai ka duba ga yana duniya to matsayi irin nasa sama duk duniya su biyu suka samu matsayin ka samu matsayin dan gaban goshi a wajen Allah wani abu da ake cewa hulla to duk duniya su biyu ne annabi ibrahim a suratul nisa'i Allah ya ce takhazallahu ibrahima khalila Allah ya riƙe annabi Ibrahim a matsayin badaɗi ɗan gaban goshi sai shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah ne khalilan kamar ta haza, Ibrahima kalila Allah ya riƙe ni badadi kamar yadda ya riƙe annabi Ibrahim badadi to da annabi Ibrahim din abul anbiya istani da annabi sallallahu alaihi wasallam din katimul anbiya'i duk yau ba ɗaya a cikin sa a raye game da annabin rahama ta cewa yayi wafati ya kaura ya faku ba dai ka so ka ce ya mutu ya aiko to da kanka inda za ka tafi umara ka dawo sai kuma ka zo ka ce mutane kafafa ka je ziyara aka tambaye ka ce ina ka je ziyara kuma sai ka ce me gidan annabi ko wajen annabi ya kace sai kaulan wahida kowa ya ce ya je ziyara ka tambaye ta da kabarin annabi kaga ya gama zagayen shi ma kuma ta dutsa da shi to idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya to wa kake jira a rage maka law kanatid dunya tadumu liwahidin lakana rasulullahi fiha muqallada yace da duniya za ta bar wani mutum ɗaya, to da annabi sallallahu alaihi wasallam ne mukallada wannan dawwamamman amma haka ba haka ba kullu nafsin za'iqatul mauti kowace rai za ta mutuwa wani mai hikima yake cewa samaniyatul la da lil mar'i an yara yace abubuwa guda takwas babu makawa mutum sai ya gamu da su sai ya gansu wani abubuwa ne yace walaysa lil mar'i duna samaniya dan adam ba shi da wani hali in ba ɗayan takwas ɗin nan ba yace sururun wa huzunun farin ciki da bakin ciki kishiyarsa ma'un wa ya yace haduwa mun haɗu da wane ya gamu da wane ya'yansa ko matansa ko abokansa ko yan uwansa an da ya gamu to wa furkatun akwai rabuwa yace wa usurun wa yi surun akwai kunci a rayuwa akwai kuma sauki a rayuwa sannan sai ce sun masakamun wa afiya sannan kuma cuta da lafiya yace wayannan samaniyatun din labudda lilmai an yara ba makawa mutum sai ya gansu to kaga akwai ijtima'un akwai furqatin ko alabu ana raye ko alabu daya ya ba daya ya tafi lahira to kullu nafsin za'iqatul maut wa bin nisbati ma nabda'u bihi al-yawma to game da inda zamu tashi a karatun mu yau aya ta 234 shaukani yake ta lamma zakara subhanahu iddatat talaqi lokacin da Allah subhanahu Ta'ala ya faɗi iddar matar da aka sake ta a baya muka zo muka yi magana ajiya akan ta tafi da ɗaya za a yi wajen shayar da ɗan ajiya to lokacin da Allah ya ambaci wannan saboda haka iddata talaki wata salabi zikira ha da irza'i daga bayan iddata talaki ya ambaci shayarwa to aqaba zalika sai biyo bayan haka bi zikir iddatul wafati da kuma ambatan iddar mutuwa yanzu wannan ba sakin ta aka yi ba ce ta yi jini uku ko wata uku a wannan mutuwa mijin yayi iddatul wafati yanzu ita zamu je wato kanta li Allah ya tawahamu domin kada mutum wani ya samu wahami ya ce annal iddata iddatul wafat cewa ita ma iddar wadda mijinta ya rasu misal iddata talaki kamar iddar wadda aka sake ta ne to ba haka bane fa qala ta'ala sai Allah yake cewa aran ma malam Umar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير نعم الله تعالى a wannan aya yake bayyana mana maganar matar da take takaba ba wace kan ce yar takaba alqurashi yake cewa lamma kana haqqul mayyit a'zamu li'anna li'anna firaqahu lam yakun bil ikhtiyar lokacin da ya zama haƙƙin wanda yake matacce haƙƙin sa yana da girma domin shi raguwarsa da matarsa ba ikhtiyari bane nata ba rigima aka yi ba ya zaɓi su rabu kowa yana da rayuwa a'a kawai Allah ne ajali ne ya zo ko da lafiya ko ba lafiya dai ajali ne ya zo ya raba su to mutuwar miji a azam kamar yadda su mata suke cewa shi ma kuma miji mutuwar mata tana daga cikin abubuwa mai tashin hankali wanda suka ɗanɗana za su iya bada labari to lamma kana haqqul a a'zamu li anna firaƙahu saboda rabuwar sa lam yakun bi ikhtiyarin ba wai zaɓe ba shine ya zaɓa ba kanat muddatu wal fa'i lahu adwalu to tsawon alkawari da shi ya fi tsayi idan sakin ta kai ko rigima aka yi wala Allah dama rabuwar take so ba za ta zai tana tunaninka ba amma ya kake tsammani idan kawai ana zaune lafiya ita ke tafama ma ya za a yi ka tashi tana tunanin kai ne uban ƴaƴanta ko kuma da soyayya cikakkiya sai ka mutu za ta yi saurin mantawa da kai to shine malai ke suna mana sai sa shi wannan wafa'i din shine atwal shine mafi tsawo to shi za aka bambanta ma wato takabarta da kuma wata hikima bayan ma wannan wa kanat iddatul wafa'i fi ibtida'il islami yace sai ya zama da iddar wadda mijinta ya rasu a farkon musulunci ya kaba sanata shekara guda aiki sun maruddat ila arba'ati ashhurin wa ashara sana aka dawo da takabar zuwa kwata hudu da kwana goma li ta haƙiƙi bara'atul rahimi domin a tabbatar da cewa cikinta amma haifarta ba ta ɗauki da wani abu na wancan mamaci din amma izzauji kuma idan qadat idan qadat idda idan iddata ta kare obi halaha ziwaji bi zawjin akhar an halatta mata ta yi aure da wani mijin na daban faƙala ta'ala sai Allah yake cewa wallazina ya tawaffauna minkum wanda suka rasu daga cikinku mai rabawar ta zo ta raba ko ana so ko ba a so eh mai raba masoya kenan to ta zo ta raba minkum tsakaninku wanda suka mutu ga ku. wa yazaruna azwajan kuma suka bar matayensu na aure to su wa'annan matayen ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara za su zauna zaman idda wata hudu da kwana goma ya qul as'ad fi tafsirihi as'ad yake faɗa a cikin tafsirin sa ya amuru ya amuru Allah ta'ala nisaa Allah yana umartan mata allawati yatawaffa anhunna azwajuhunna wanda mazajensu suka rasu suka basu bi an ya atadidna cewa su yi idda shi ne ta kaba arba'ata ashhurin wa ashara layalin wata hudu da kwana goma wal hukumu wannan hukunci ya ci milu zaujatil madakula bihinna wa gairar madakula bihinna matan da an tare da su suna gidan mazajen da kuma wata ma an daura auren ma ba a kai ga wato tarewa ba mijin ya rasu to wannan hukunci na idda duk ya haɗe su wala yushizzu an hadhihi alhalati illa illa mutawaffa an hazaujaha wa hiya alhamil ba wanda take fita daga wannan yanayi na iddar wata hudu da kwana goma to an kaga matar da ba haka za ta yi ba sai matar da mijin nata ya rasu amma hiya hamil tana mai dauke da ciki to ita iddar ta ba wata hudu da kwana goma bace to ita ma mai wata hudu da kwana goma yana daga cikin hikimar shine inda ciki ya bayyana duk wata wata hudu ake hula rai ko inna adakum yujma'u khalquhu fi badani ummihi 40 yawman nutfatan ana tara halittar ɗaya daga cikin ku a cikin mahaifiyarsa kwana 40 yana dugon mani sun mai kunu alaqatan sannan ya koma wato gudan jini kwatankwacin kwana 40 sun mai kunu mubgatan sannan ya koma tsoka kwatankwacin kwana arba'in. kaga kwana 43 uku 120 days wata hudu kenan to daga nan ne sun mai rusalu ilaihi malaku sai a turo masa mala'ika sai a hura masa rai to shi yasa wata hudu da kwana goma duk inda aka yi wata hudu aka hura rai cikin kwana goma da cikin ya motsa shi yasa za ga ai ba a fara zuwa awo sai ya kai wata hudu saboda sai cikin ya tabbata ya fara motsi to ita kuwa da ce da cikin kaga ai ba wannan magana bace ba wannan labarin bane to haka duk wannan hukuncin ya ce kowace mace tana kanta sawa'un wadda aka tare da ita ce an daura auren wadda ba a tare da ita bace wannan shine hukuncin ta ba wadda take fita daga wannan hukuncin sai wadda ita aka barta da ciki to ita ba hukuncin ta bace nan na wata hudu da kwana goma fa inna iddataha ita iddata takunu bi wada'i hamliha shine ta haife dan da yake cikin ta to ita kuma wata riba a wajenta inda zai mutu yau gobe ko da dare ta haihu shikenan ita ta gama iddata yanzu abin da ake jira wa'intan ya bayyana a gare su shi ita ba ta da wannan matsalar yawwa saboda haka ita idan ta kare fa iza balagna ajalahunna to idan su matan suka kai wannan ajalin kwanakin da aka ɗaiban musu na idda ai in qadat iddatuhunna idda su ta cika to fala junaha alaikum ku sauran mazaje babu ku da wani da laifi fi ma fa'alna fi hinna na da kuka yi game da su matan ai min ta lizina wa cewa ita tana da ba ta da laifin ta komawa abubuwan da da aka ce idda ta hana ta idda ba ta aka yi ta zama kazama ta ƙololuwa ba wanka ba mai a'a ado ne aka ce ba za ta caɓa ba irin na sauran mateku a ita ta shi wani hali to ta tsaya iya wannan halin amma ba hana ta wanka ba ba hana ta ta abinci mai kyau ba ba hana ta zauna a guri mai kyau ba amma kawai al'ada sai ta zama wata yar bara soso in ka santa in ka ganta sai ga ta fita daga wani halin da take daga kamanninta to ba haka bane amma dai ado ne ba aka ce ba za ta caba ba to idan ta gama wannan idar wala junaha alaikum fi ma fa'alna fi anfusihinna bil ma'rufi abinda kuma duk za su yi zin na yin ado da sauransu za su dawo masa shi kuma bil ma'rufi da abinda shari'a ta sani yau wakat kuma ai ko mijinta yana nan akwai abinda in ta yi bata kyauta ba ta fita daga tsari na shari'a musamman a matsayin ta na matar aure ko mijinta yana da inda za ta fito waje sai ta fesa turare irin turaren maza shi turaren maza daga nesa ma kana iya ji ba mutum zai wuce ba a ce ya wuce akwai ma wanda an san irin turaren sa in ya wuce an san wucewarsa to ita kuma mace abinda annabi rahama sallallahu alaihi wasallam yace ayyiman ra'atun kowace mace ta fesa turare ta wuce ta fita waje to hukuncin ta hukuncin mazinaciya ne domin ai ita zina daga jan hankali take fara to ta fito na jan hankalin mazai dama matakanta me suka ce nazaratun fa basmatun fa salamun fa kalamun fa mau'idun fa liqa'un matakai shida ne nazaratun daga kallo to me yake jawo kallo ya fesa turare ta fito daga wani ya ji kai sai an daga kai waye mai turare da ya gama ta ce aga ta jawo a kalle ta me yasa aka ce katta sawo cogen da za ta ke tafiya tana dal dal da kafafu ana ji karanta sai an waye an ga waye wannan me yasa aka ce ta sa hijabi ta lullube jikinta dan kala ga adanta a shiga kallanta to saboda haka ko sun gama idda to za su komawa abin da yake aka sani ne a shari'a ba za su yi ba kuma wani shirin sabanin shari'a ita ko yanzu taka in ta gama iddar ai kuma ita da yan mata ba bambanci haka za ta shirya ta fito zuwa kasuwa zuwa ina ne ta zama ta bargazu kuma Allah ya kiyaye ai ala wajahin gairu muharramin wala makaruhin ka gani za su bi ajan ne za su fita ne kuma a bisa yanayin da ba haramun bane ba makaruhi bane wallahu ku sani shi Allah subhanahu wata'ala bima ta'amaluna dangane da abin da ku kuke aikatawa khabirun daga khibra ne wato irin kwarewa wajen sanin duk abin da ake yi za a baka labari tun zama shi ya alamu ma tusuruna muka cewa ma tu'linu ya san abin da kuke asircewa ya san abin da kuke bayyanawa saboda shi alimun ne bi za ta sudu ai alimin bi a'malikum Allah madaukakin sarki ya san ayyukanku zahiruha zahirin aikin wa batinuha da cikin aikin jaliyuha abin da yake a fili wa kafiyuha da wanda yake koyayye fa mujazikum alaiha kuma zai muku sakayya a bisa irin aikin da kuka aikata yace wa fi kitabihi lil auliya'i, bi qawlihi maganar da Allah subhanahu ta'ala ya da waliyan ƴaƴa mata da ya ce fala junaha alaikum ba ku da laifi in sun gama idda su koma su gaba da yin adansu gargwadan abin da shari'a ta yadda da shi dalilun ala annal waliya dalilin da ke nuna shi wali yanzu alam ra'atun shi zai sa ido akan mace yansa ta da gida tana idda ko wani wanta ne ko wanda yake kula da rayuwarta ne wayyam na'uha mimma la yajuzu fi'la kuma ya hana ta irin abin da la ya juzu fi'iluhu aikata shi bai halatta ba wa ya jizu ha alama ya jibu ya tafi yadda ita ya halatta mata abin da ya wajaba wa annahu mukhadibun bizalika to shi waliyin ta shi ake wa wannan magana wajibun alaihi kuma wajibi ne akan sa ya kiyaye ibn kasir yake cewa wa hazal hukumu wannan hukunci na almutawaffa an ha zauji hadin nan yashmilu zaujatul madkhul bihinna mata da aka tare da su wa ghairul madkhul bihinna da wanda ba a tare da su ba bil ijma'i wannan ijma'i ne wa mustaniduhu kuma abinda aka dogara da wannan hukunci fi ghairul madkhul dangane da wadda ba a tare da ita ba aka ce ita ma sai ta yi idda umumul aya shine kawai umumul aya alkarima karima gamewar ayar wa hadha hadithu da wannan hadisi allazi rawahu al-imam Ahmad wanda imam Ahmad ya rawaito wa ahlus sunan da sauran masu sunan dinan sunan Abi Dawud sunan Tirmidhi da sauran su sahahu Tirmidhi kuma turmizi ya inganta shi annabi na Mas'ud hakika Abdullahi dan Mas'ud su ila ar-rajulin an tambaye shi ga wani ga mutumin da tazawwaja imra'atan ya auri wata mace famata wa lam yadkhul biha kuma shi mutumin ya mutu matar bata tare ba walam yafrudu laha bai halatta mata wato abinan sadakinta ba kasan daga an auro mace ta zo a tare da ita ta shiga daki an saki labule shikenan kaga magana ta kare da gado da sauransu to fataraddadu ilaihi sai akai ta maimaitawa ibn mas'ud Allah ya kara masa da wannan tambayar fi zalika ya hukuncin matar da ita ba a tare da ita ba kala sai ce aqulu fiha bi ra'ayi to ni zan ga muku ra'ayina akan wannan mas'alar fa in yaku sawaban in ra'ayina ya zama daidai fa min Allah to na dace ne daga wajen Allah wa in yaku khata'an in ko ya zama kuskure ra'ayina fa minni wa min ash-shaytani to daga gari gari ne daga shaytani ne wallahu wa rasuluhu bari'an minhu kuma Allah da manzansa sun barranta da wannan ra'ayin nawa in ba daidai bane yace ara to ni ina gani la hasadaqun kamilan tana da sadaki cikakke wa fi lafazi laha yace a lafazin ta tana da sadaqi sadaqin mislaha a wani lafazin wato matar da aka aura kwatan kwatin ta to za a bata sadaqi irin nata la waqasin wala sharadun bata ba ragi ba kari, wa alaiha kuma yace za ta yi idda wala al-mirasu sannan kuma tana da gado haka fatawar ibnu mas'ud yake akan matar da ba a tare da ita ba amma kafin ya faɗa dai ya ce an ta'an dame shi akan tambayar ya ba da wannan fatawar to kuma wannan yake nuna mana ta katsantsan na sahabbai wanda kuma kowa ma haka ya kamata ya zama akan abin da ya shafi abin da baka sani ba in ku dama kirkira za ka yi ka faɗa annabi ta yi man ka zaba alayya muta amidan faliyata bawa a adahu minan nari wanda ya kirkiri karya ya jingina min da gangan to ya nemi masaukinsa a wuta ka gani sau shi shi yasa ba shi da hadisi a kai yace to zan faɗa da ra'ayi na in ku ra'ayi ne kaga yana iya ya zama daidai yana iya zama ba daidai ba wannan shine abin da Imam Malik ya faɗa wata yana karantarwa a masallacin Madina ya kalli kabarin Annabi rama sallallahu alaihi wasallam yace kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahibi hadha al-qabr yace kowa da kuka sani ana karbar maganar sa wanda dace da daidai amma yan masa wanda ta zama kuskure yace illa sahibi hadha al-qabr amma banda wannan mai kabar yana nufin annabi sallallahu alaihi wa wasallam to haka annabi ne kawai in ya faɗa komai ya faɗa da ɗaya ne ya sami shirin ya ce zaru kulla ƙaunin inda ƙaunin muhammadin yace kawai ka aje kowace magana inda an ce ga maganar muhammad sallallahu alaihi wasallama to aje kowace magana yawwa shi yasa zaka samu magabata irin su imam malik kowa zai gaya maka in in idza sa al hadith sai ce fa huwa mazhabi in hadisin annabi ya inganta shine mazhabata ko na ba ku fatawa sabanin wannan da kuka samu hadisi ku aje ta ku dauka ni ma nan nabi to ka gwanin shi ke nuna rayuwa babu san kai addini kake so ayi ba kai kake so abu ba zaka tunda addini kake so ayi abin da yake shine addini za a dora mutane akai Allah ya datar da mu daga nan aran ma sai ayar mu ta karshe aya ta 235 wala junaha alaikum ma arrab خرجتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا نعم. ولا تعزموا عقدة النكاه حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم جزاكم الله خيرا Allah madaukakin sarki ya ce wala junaha alaikum amma ba ku da laifi ba laifi akan ku fima arattum bihi min kitibatin nisa cikin abin da kuka bujiro da shi na neman auren su matan da suke idda amma wace irin bujurowa ita ka tsantsan karkata ba karkata ba mu kammala labari ba ka tafi da wannan aw akhnantum fi anfusikum ko abin da kuka boye shi a cikin ranku alimallahu annakum satazkurunahunna Allah madaukakin sarki ya san za ku ke ambaton wa'annan mata ma'ana dama wata tsohuwar budurwarsa ce haushi yake ji ko sai Allah ya kashe masa mijin ko <laughs> kagan ai Allah Allah yake ta gama idda to wannan Allah Allah da yake shine aka tun abin da kuka koye a cikin zuciyarku ko kuma wanda ya ji kaje kai fira da wasu ce wancan abokan kai wancan fa ta fito ai Allah Allah nake ta gama idda wala Allah yake ce maka bai Allah Allah yake garanta ma ya kira mata kotu ne yayi mata mata da sauransu to wannan shi ake ne Allah subhanahu wataala yake to wala junaha alaikum fima aradtum abinda kuka bujiro da shi na daga neman auren mata ce hidiba da ka'un kisra shine neman aure ka je ka tambayi iyayenta ko in ba zaura ce kayi magana da ita amma bayan ta gama idda wannan shi ake cewa hidiba neman aure ko abin da ka ɓoye a cikin zuciyarku an ce ka a neman aure a cikin idda amma kana jin an sake ta ka sa a ranka cewa to kai fa sai ka aure ta eh, ta fito akwai muna yara wani suke cewa ko tana talar gyada a wai karewar tsufa kenan sai ya aure ta Akwai alkawari ne ko tana talar gyada to alkatsan yake cewa la isma babu wato laifi kidbatun nisa'i neman auren mata bi da ka'i talabul ziwaji min hunna ne talabul ziwaji neman aure akanantum a akhafaitum wala isma ala rijali an yalmahu lil mar'ati ba laifi game da su mazaje su yi wa mata wato jirwayi da kamar wanka da bahaushe yake cewa ba fitowa zai zahiri ya ce yana santa ba amma ya yi wani abin wanda inda za a zo a shar'ance ba za a ce ya ce yana neman ta ba amma kuma duk wanda ya ga wannan ya santo in ba rami mai kazancansa yawwa malamai za su ba mu misali watakila saboda haka yana mawulin ma'ati a sana'ar idda lokacin take idda bin ragabati ya nuna wato kwaɗayinsa fi zuwaji na aurenta wala fi ma ya katimu hurrajulu fi nafsihi haka ba za a kama ku da laifin abin da ka ji a ranka ba kai kana santa minar ragabati fi zuwaji minar mar'a a sana'ar idda ka ji kana santa lokacin kuma tana idda inna allaha ya alamu allah ya sani annar rijala su mazaje la yasbiruna ba za su iya yin hakuri ba ala tahadduth fi sha'anihinna yayi shiru ta fito yayi shiru har ta gama idda bai gaya wani ba ai ba zai iya ba ai wani ma ba wai nasa zai gaya ba wani nata zai kokari yake magana da shi dan ya isa mata sakon ko kuma dan in yayin yana ta cewa kanta ya san shi ma to yanzu yana ci to Allah subhanahu wataala ya ce ya san wannan ba za ku iya yin hakuri ba sai kun yi magana fi sha'anihinna wali haza a abaha ta'aridu duna sau da aka sai musulunci Allah ta'ala sai ya halatta a taarid jirwayi da kamar wanka amma duna tasiri ba a fito fili wato a bayyana ba yaje yaji mijinta ya mutu yace ya zo ne ya mata ta'aziyya wannan ku ta'aziyyar da ya yaje a gani dama bai je ta'aziyyar da wuri ba sai dai bari an kwambi ta fara dawa hayyacinta sannan ya je. bayan sun abin da ita aziya zai tafi to zan tafi dama ne ma dai ina tunanin aure <laughs> ina tunanin aure to abinda ake ciki dai kyamun bayani ya yi kaga ibu daga a shar'ance ba aka siya ne ma'aulanta aurenta ba duk inda alin da aka je ba zai daka mai amma dai yayi ya yi binne yawa ya san me ya binne yawa to haka kuma an ba wa da mijinta ya mutu bace to haka aka tsautsayi ya faru to Allah ya kiyaye gaba Allah ya kawo wanda ya fi shi alkhairi mm. zai tafi kuma ya ce to inda mutum zai samu kamar ki ai ba zai ki ba <laughs> to eh, bala dai mu mu gani a gama idda eh, ya tafi ai ta ba ta sashi a cikin littafin in tana so yawwa to da irin wannan shi ake cewa jirwayi da kamar wanka to a abaha ta'arid musulunci ya halatta jirwayi da kamar wanka amma duna tasrihi kada fito fili ya ce to in kin gama idda dama kin san fa da Allah ne dai bai ba ko wani alajin dama zuwa ya mana karfa karfa to kawai yanzu ke gama iddar in kin gama iddar da ni za a yi a yanzu shi ba nema bane ma har da yanke hukunci in an gama da shi za a yi a to wanda shi ya wuce gona da iri to Allah shi ma ce walakin la tuwa iduhunna sirran to gashi nan kada ku je ku musu alkawari a asirce da ku da su ku musu alkawarin za ku aure su kaga kai ma neman aure har da alkawari a ciki walakin la yajuzu an tuwa'iduhunna ala zuwaji sirra baya halatta ku musu alkawarin aure a asirce fa innal mawa'ada ala hadhihi alhala muzannatu lil qila wa qal domin yin aje ayi alkawari da su a wannan yanayi to zai haifar da qila wa qala illa an taqulu qawlan ma'rufa sai dai ka gani shari'a su sauƙi na musulunci an rufe ƙofar alkawari amma sai an kaɗa sassauta kuma illa an taqulu qawlan ma'rufa sune ina baka misali mutum da zai samu kamar ki ai ba zai ki ba <laughs> ya gabatar da kansa kawai to illa an ƙolo ƙaunar ma'arufa la ya sa yastahi min ahadun minan nasi irin magana da inda za a ji ba za ka ji kunya ba amma tana inda ka je ka ce ka gaya mata to shikenan kawai ni yanzu kimin alkawari inda kin gama ni za a yi ba lalle su zama tana son ka yadda kai ba ka tafi ko ta je ta gaya wani an zo an dawo da zance kuma kana jin kunya to shine yace ku yi kaulan ma'arufa irin magana da in ta bayyana ba za a ji wato kunyar bayyanar ta ba yawwa kaje kai kaje ka cewa wannan yari in ka samu kamar ta kana so to ai kamar ta yace ba zai kama shi da laifi kamar ta yace wanda ka wannan ma sai ya ja mai zuciya ne ta ta gama inda ma ya ki shiga ya ya fasa tunda wani yayin ta zo zai masa tsageranci kenan ba to ma'arufa kenan dai abinda ba za a ji kunya ba in ya bayyana faqad akhraja tabarani tabari imam tabari ya fitar da hadisi an ibn mubarak daga ibn mubarak an abdurrahman ibn sulaiman daga abdurrahman ibn sulaiman anna kalatihi sakina gwaggwansa sakina bintu hanzala yar gidan hanzalata kalar ta ce take ba shi labari da kala alayya muhammad bin ali bin abi talib zainul abidin kenan ta ce muhammad dan ali bin zainul abidina ya shigo wajena al-ma'ruf bil imam al-baqir wanda aka fi sani da imam al-baqir wa ana fi iddati lokacin kuma ina cikin idda fa qala sai ya ce da ni yabnata hanzalata ya ce yar gidan hanzalata ana man alimti ni ina daga cikin mutanen da suka san qarabati min rasulullahi kusanci na da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa haqqa jaddi alayya kuma kin san haƙƙin kakana annaba a kaina wa qidami fil islami kuma kin san dadewa ta a musulunci fa qultu gafara Allahu laka ya aba hamza sai ce Allah ya maka gafara ya aba hamza ni fi iddati kake neman aure na a idda kaga ta fahimci karatun na ai amma dai ai ba a fili ba jira yadda kamar wani ka zo kin san matsayi na dai dan uwan annabi kaza kaza kaza to tunda ta gane karatun da nan tace gafara Allah laka ta yi saban da hata tana nema masa gafara Allah ya maka gafara saboda yi haramu a wurin ta ya nema aure a cikin idda Ta ce kake neman aure a cikin idda wa anta yu'akazu anka alhali kai a wajenka ma za a koyi addini a wa qad fa'altu oh yanzu hanna nema aure kenan ana akbartuki bi qarabati bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam a ni abinda ne kawai ku labari na baki na kusanci na da annabi sallallahu alaihi wasallama wa mawdu'i da matsayina wa qadid da kalal da kalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to bayan wannan bayan shi ma sai malai yace wa qadid da kalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala ummu salama malala ya shiga wajen ummu salama ba'ada wafati zawjiha bayan mutuwar mijinta abu salma falam yazkuru halaha manzilatahu bai gushe ba yana gaya masa matsayinsa yana gaya wa ummu salma matsayinsa a wajen Allah minallahi fa ma kana tilka kidibatun amma duk wannan ba kidiba bane ba neman aure ne jurayi da kamar wanka ne ita abin da ya faru ummu salama mijinta abu salama ya mutu amma kafin ya mutu tunda sahabin annabi ne wata ran ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake cewa duk wanda musiba ta same shi sai istirja'i istirja'i shine yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ya maida Allah al'amarinsa yace Allahumma ajirni fi masibati wa akhlifni khairan minha Allah ka tserar da ni daga wannan musiba tawa ka bani ladanta ka canja min da abin da ya fita sai annabi ce duk wanda musiba ta same shi ya faɗi wannan Allah zai canja masa da sama da abin da ya rasa to da Abu Salma ya ji wannan sai ya dawo gida cikin farin ciki har matarsa ta gane yana cikin farin ciki kuma haka ake so mace ta zama mijinta yana shigowa gida ta fahimce shi ta fahimce yana cikin farin ciki ko yana cikin damuwa amma ba ita da dami da buhudu ɗaya ba da farin cikinsa da bakin sinsa ba ta ganewa wasa a wannan shirme ce ba mata ba cikakken mata ba ce ai kyanta tafi kowa sanin mijinta to haka yana shigowa ummu salama ta gane abu salama ya shigo da farin ciki tace me ya faru yau kuma sai ba ta wannan labarin yace wannan ya ji daga wajen annabi shine abin ya faranta masa to ita kuma labarin da ya bata sai ta sanya wannan a kwalwata ta riki ana nan ana nan sai shi da ya kawo masa labarin sai ya faɗi ya mutu abu salama ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta ce Allahumma ajirni fi masibati wa akhlimni khairan minha to bayan ta yada kuma ita sai kike tunanin to ba za ta ga ta inda Allah zai canja mata da wanda ya fi mijinta Abu Salma alkhairi tunda lokacin da Abu Salma ya kawo mata labarin sai annabi ya ce duk wanda ya faɗa za a canja masa da abin da ya fi alkhairi to shine da kanta take faɗa kamar da Ibn Kasir ya koro hadisan tace wata rana tana ta gama idda ta gama takaba kenan tana jeme fata a cikin gida kawai ta ce sallamar annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce dandanan ta wanke ta fitar da hannu da ta wanke ta masa shimfida da ya shigo ya zauna ta ce sai ya nemi aure na to kaga an canja mata ko canji ya zo to haka in dai kai imani to Allah subhanahu wataala yana tare da ma allazina taqaw kullum matsalan mu ne da kai ga gaskiya ga wayanka anya ko gaskiyar nan za ta kai 70 bisa 100 wayanmu muke bi mu bar gaskiya to amma in ku ka bi gaskiyar to Allah yana tare da masu ita saboda haka yanzu da aka yi haka da annabi ya gaya mata haka sai ta ce to wace ni in ce ba kai ba ta ce amma kawai matsalata ina da manyan matsaloli guda uku ta ce matsalata ta farko ni ba yarinya ba ce na girma matsalata ta biyu ina da yara matsalata ta uku ina da zafin kishi wannan su ne uzurinta ko matsalolinta da ta kawo wa annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda mai kyamara ku saboda haka wannan shine uzurinta da ta kawo wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ce min ke tsohuwa ce wa'annan musuliki ya nema ba yaro ba ne na ɗaya kenan na biyu ki ce kina da ai ki iyali iyalinki nawa ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma ita da zai aure ta ba ai da daular musulunci ta yi karfi aka samu dukiya a baitul mali ai annabi ta yi duk wanda ya mutu ya bar gado a raba wa ƴaƴansa wanda ya mutu ya bar bashi a baitul mali mu biya masa to kuma me kake tsammani ga ƴaƴanta saboda haka yace ai iyaliki iyali ƴaƴanki ƴaƴana ne yanzu me ya rage cikin uku abu ɗaya ko shine mai kishi da ta ce tana da shi sai annabi ce batun kishi kuma za mu gaya wa Allah ba magana ya kare ba za a mata maganin matsalolinta so annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya aure ta so wannan duk abin da muka muka ya kama hanyar wannan shine abin nan jirwaye da kamar wanka da ya halatta a wajen mata da take idda ko take takaba amma duna tasrihi amma ba a fito fili a sarraha mata ana wato santa ba wannan ummu salama din ta ba da gudunmawa mai yawa kwarai daga sai lokacin da aka yi sulhul hudaybiya annabi salama shekara ta shida a bayan hijira ya taho zai je madina za a yi umara sai da zo bayan garin makka sai a zai je maka afuwan za a yi umara sai ya sauka a bayan garin makka mai kwan ya shiga makka sai ya aikawa ƙuraishawa cewa sun zo ne kawai za su yi umara su da ɗakin Allah su koma don a san abin da ya kasu ba wani abu ya kasu na tashin hankali ba yau ashe a hakan ma bai musu gwaninta ba sai suka turo suka ce a zo a gaya masa da can da kafin ya taso daga madina bai sanar da su ba sai yanzu da ya zo bayan gari zai sanar da su sai ba su yadda ba a hakan fa kafin a samu wanda zai iya shiga ma shi kadai an ce wani ka je ka gaya musu kowa yana tsuntsoron kare shiga su hallaka shi a ƙarshe aka yi ittifaki cewa sayyidina usman dan dangi ne mutum ne mai karamci kaza kaza shi ake ganin zai iya shiga makka ya fito lafiya a matsayinsa na musulmi a wancan lokacin na usman ya shiga ai shine bayan tafiyarsa ya aka samu wasu munafukai kuma suka yada cewa an kashe shi shine aka yi bai'atul ridwan ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to a zo a yi masa mubaya'a in dai mutanen makka sun kashe na usman to sai dai dun mu kare za mu shiga makka shine aka yi cewa aka yi masa mubaya'a to kuma wannan mubaya'a ce idan baka san me yasa aka yi ta ba kaga dalilin yin ta yanzu an ce an kashe waye sai da Usmanu ko ka fahimci wannan to sai dan shi ya tashi zano maka cikin laifukan sai na Usmanu sai ce ka san bai je yakin Badar ba ka san ba ai bai atir Ridwan da shi ba in ka je ka rubuta za ka gaba a yi da shi ba to kuma kaga ita mubayar ai saboda shi ne musabbabinta shi aka ce an kashe to amma in ya same ka jahili haka zai tarkato maka wannan dalilan shi kuma yakin badar matarsa ce ruqayya yar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ce annabi sarkin sa ya bashi aya bi ko ya bashi ummu kulsum ya bashi wa ruqayya shi yasa ma ake ce masa zunnuraini ai ma abocin haske guda biyu to ruqayya ce ba ta da lafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya zauna ya jinyarta yana da lada irin ladan wanda ya je badar yana da rabon ganima irin na wanda ya je yakin badar ba an gama ba wannan ita kuma bai atar shine shi ne ma aka ce an kashe ya tafi kafin ya dawo annabi ya ce a masa mubaya kuma a ƙarshe ma annabi ya ɗau hannunsa bayan kwayan mubaya ya ce ga nan usmani shi ma ya da in mun kare in ya an kashe shi mu kare ya ɗora haka annabi ne ba shi ya masa mubaya dan kai kai kai taka shi annabi ne ya masa a ƙarshe labarin ya dawo da cewa ƙarya ne ba a yi wannan ba a kashe shi ba kawai illa iyaka ai aiko wakilai suka yi ta yi su ba su yadda ba annabi ya shiga makka su aiko wannan wakili sai a tattauna da shi annabi ya ce bai masa ba a aiko wannan har sai sai suka aiko wani da ake cewa sahal sunansa sai annabi ya ce sahalallahu amrakum to Allah ya sauka ku shine aka zo aka yarjejeniya da shi to shi ma sahal din wannan in ka ji irin yarjejeniya zaka yi mamaki dan daga cikin yarjejeniyar na farko da yanzu ba a yadda annabi ya shiga makka ba wannan shekarar ya koma sai shekara mai zuwa ya dawo an san da zuwansa shekara mai zuwa sannan duk wanda ya yi hijira a tsakanin wannan yarjejeniyar zuwa shekara mai zuwa ya yi hijira ya tafi madina annabi ya dawo da shi ba zancen hijira zuwa madina sannan duk wanda shi kuma yana madina amma dan maka ne ya hijira ya tafi madina in ya zo maka to za a rike shi ba zai koma ba kai ka jifa. fa tilka izan kismatun biza kaje da ake rabo na zalunci sharidan duk zalunci ne suna faɗa hankalin sahabbai ya tashi sai na Umar man ya gatan wasa ya zaburuci ya Rasulullahi lima nara daddaniya fi dinina dan me zamu ke da kankanci a addinin mu wa'annan mutanen dakin Allah zamu je bautar Allah zamu je mu bayan Allah ne wa'annan su hana mu ya rasulullahi ba ka ce mana ba Allah ya mana alƙalla tudkulun al masjida za ku shiga Ka'aba insha Allah aminina annabi ya ce sai na umar da na ce maka Allah ya mana alƙawari na ce ma Allah ya ce lalle wannan shekara za mu shiga sai na umar ya haƙura aka rubuta wannan abin nan yarjejeniyar aka za a rubuta to wannan abubuwan su za a rubuta su ne yarjejeniyar sai na ali aliyu shine sakartare ya fara rubuta ha za ma a hada ahadahu rasulu ma a quraish wannan shine abinda manzo Allah ya alƙawari da quraishawa suka ce rasulu mu zaka rubuta ta takardar zaka to zamu rigima ta mu da ku ai akan rasulun muke rigima kawai mu ka rubuta mana haza ma ahadahu muhammad bin abdullahi annabi sallallahu alaihi wasallam yace agoge sai na ali yace ba da hannunsa ba annabi yace a nuna masa wurin aka nuna masa saitar rasulullahi ya goge da kan to duk inda yake son kai mu saboda lokaci bayan an yi wannan an gama sai annabi ya ce wa sahabbai to yanzu kowa ya soke abin da ya koro ya kuma ya aski mu juya daga nan rai ya ɓace kowa ya ƙi tashi ku je ku yi aski daga nan za mu juya kowa ya ƙi tashi to a wannan tafiya akwai ummu salama din nan sai annabi ya tashi sai ya tafi wajenta yake cewa ina jiwa musulmai tsoro na ba su umarni sun ki ummu salama ta ce me ya faru sai ya ce na ce su yi aski mu juya kowa ya ƙi sai ce ayya ya rasulullah ai ba ta za ka yi su ba yanzu abinda za a daina musu umarnin kai fita ka kira mai askin ya maka annabi sallallahu alaihi yana fitowa ya nemi mai aski ai ana kama kansa aka ce ba a gama nasu ba wasu sun gama nasu yanzu wa ya kubutar da sahabbai a wannan lokacin ummu salama domin yana cewa yana jin yana jiye musu tsoro ba a san me zai biyo baya ba amma ta ba ta zo da wannan idea din to wannan kuma suka ce shine amfani ita kuma ta zama mai hankali ce babba ce in ka dauko Khadija ita ma haka ta lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika ya fara zuwa masa gari Hira'i ya kama shi ce ikra ya sake shi Ikira zai masa uku yace Ikira bismi rabbikal ladzi khalaq ai saboda rannan ya fara ganin mala'ikan ai ba iya zama a kogon ba ta ya gida yana cewa ta lullube shi yana jiwa rayuwarsa tsoro to haka ita ma Khadija zai wannan lokacin inda ba babba bace in budurwa ce mijinta ya shigo yana cewa ina jin tsoro ai kawai dora hannu za ta aka ta ce na shiga uku na lalace amma Khadija mai tace tace kalla lan yukhziha Allahu abada ta ce sam Allah ba zai walakanta ka ba har abada ce ta zan lissafin masu wasu qualities wanda a jahiliya ake amma saboda sunna ta Allah duk wanda yake da irin wannan qualities din baya walakanta ta ce innaka latasilir rahim kana sada zumunta wa taksibul ma'dum kana samar da abin da babu a cikin al'umma wa ta'inu ala nawa'ibul khairi kana taimaka duk wani aikin alkhairi da hannunka mai irin wannan Allah ba zai wulakanta shi ba kaga ta bashi mai ta bashi relief to haka ake so mace ta zama mai tasiri ko mai sanin abin a wajen mijinta bayan ta yi wannan ba ta tsaya iyakanta ba kuma sai ta tafi da shi wajen warkatu bin naufal shi kuma warkatu wani mutum ne da ya yi addinin kiristanci ya yi addinin yahudanci ba addinin da bai ba saboda shi bai yarda da rayuwar laraba ba ta masar gumaka to a neman gaskiya ya yi wa'incan addinan ya salsalo da tattafai sai ta tafi da shi wajensa take saurari ɗan uwanka annabi ya masa bayanin yadda mala'ika ya zo masa garin hira'i ya kama shi ya matsa shi ya ce ikra yana gama masa bayani sai war katubin na ya cewa annaba ya tilka na musul ladina zala ala musa ai wannan mala'ikan da yake sauka ga annabi musa ne ina ma ina da rayuwa lokacin da Allah zai aiko ka ina ma ina da rayuwa lokacin da mutanenka za su fitar da kai daga cikin garin makka sai annabi ya dafe kirje ce awa muku jiyahum yanzu za su fitar da ni warqata bin ya ce ai ba wanda zai zo da irin abin da zaka zo da shi sai an cutar da shi to kaga duk anan abin da ke so fahimtar ita kuma babba macen da take da girma ita kuma take da abin da tana da experience ba shi yasa ba da Jabir ya rasu dan sa ne Abdullahi in ban manta ba sai je auro bazawara bai taba aure bai sai aure bazawara sai gamu da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yayi aure wa ka aure yace bazawara na aura Annabi yace halla bukira ina ma ba budurwa ka aura tula'ibu hawa tula'ibu kai wasa da ita ya wasa da kai sai ce ya mahaifi mahaifina ya mutu ya bani da yan uwa kannuwa yan mata sai na ji tsoron kada in je in auro irinsu in kala bar na dawaki ina ga annaba kai ce lalle ka dace a tunaninka ka gani ko to ala ayi halin wannan kenan saboda Allah subhanahu wataala yake cewa wala uku uqdatan nikaha to bayan jirwaye da kamar wanka da ya kama wannan maganganu to kada ku yi niyyar daura aure alhali suna idda hatta ya balogal kitabu ajala har sun cinka idda su hatta tankade al'idda har idda ta kare wa alamu ku sani annallah haqiqa shi Allah ya alamu ma fi anfusakum ma fi anfusikum ya san abin da ke cikin zukatanku yanzu ne mun sha faɗa ya alamu ma tusiruna wa ma tu'linu fahazaru ku kiyaye Allah subhanahu wata'ala fahazaruhu wa alamu ku sake sani annallaha ghafurun kuma shi Allah mai gafara ne liman sadarat minhu az-zunuba ga wanda yayi zunubi fataba minhu sai kuma ya tuba ya bar zunubin fataba minha warada ila rabbih ya dawo ubangijinsa sannan halimun Allah madaukakin sarki mai juriya ne mai cinye fishi ne an an ce alhilmu yana zama da asabaru asabaru an san matsalan ma sai an tare an baka wulalla suka ga kara ma a hada ka da wasu manya su baka kuɗi ka janye amma shi alhilmu suka ce shine juriya cinye fushi wanda ya maka laifin in bai san ya maka ba duk duniya ba wanda ya sani sai Allah shi ma da ya laifin in bai sani ba in kuma ya sani to in wani ya ji a bakin sa ya ji amma kai ba a wajen ka ba to wannan shi ake cewa alhilmu juriya shine abin da Allah ya yaba annabi Ibrahim ce inna Ibrahim la'awahun halimun ne mai da al'amarin sa ne zuwa ga Allah kuma cinye fushi ne to Allah subhanahu wata'ala mai gafara ne ga wanda ya tuba kuma halimun wato mai juriya ne haisu lam yu'ajil asina ala ma'asihim sai da Allah baya gaggauta masu sabo sakamakon saɓansu, ma'a ma alaihim tare da yana da iko a kansu ya kama su nan take in sun yi saban zuhaili yake cewa walkulasatu a dunkule talkisi somare na wannan karatun ya haramu tasrihu bi kidibatin mu'taddati ana haramun ne ka fito fili ka bayyana neman auren matar take da take cikin idda sawa iddatul wafati ce ko iddatul talaki wa ya harimu qat'an al-aqdu ala al-mu'tadda kuma haramun ne kai tsaye a daura aure akan matar take idda a daura matar take idda aure qablan qida'i idda kafin iddar ta kare mura'atan li huquqiz zawjiyya dan a kiyaye haƙoƙin auratayya musamman mai idda an sa mata idda ta wata da kwana goma daga cikin hikimar tabbatar da ciki ko babu kaga inda da ciki wancan mijin da ya mutu yana da haƙƙi dan yana da haƙƙi a wajen mijin dan mahaifinsa da ya rasu da shi za a yi gado to kai ka zo ka aure ta cikin idda ka dau dan da ba naka ba ka kawo an kawo gidanka kuma ka haramta masa can nasabarsa ka da da shi gidanka wani daharatin rahimi sannan kuma daga cin hikimomin tsarkake mahaifa a tabbatar da ta yi idda mahaifarta ba komai wa bara'atihi wa man'ul ikhtilat al ansabi da hana cuɗanya dangantaka ka kai ɗan wani gidan wani so wannan shine karshen karatunmu na yau abin da makaranta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abin da zama kuskure katawa ce daga gare ni wa sallallahu wa sallim alaman talaqal qur'ana min ladun hakimin alim ban sani ba ko da tambaya Allah muna roƙonka da sunayen sunayenka tsarkaka da siffofinka maɗaukaka. Allah dukkanin bukatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa mu yi abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mataye da sun za suke fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suke da yara suke nema su kan gare Allah ka shirya mana da su Allah ka dora mana su akan layi na gaskiya matayen da ba su da aure suke da aure Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su gabarin haramun ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoronka Allah ka ba mu ilimin da zai masa rijiyar tafiyar mu aljanna waɗanda suka ga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gudurin tarar da su bi rahmatika ya arhamar rahimin Allah ka sa mu cikin tantun bayanka a wannan wata ya rabbal alamin shugabannin da ka zaba mana Allah kai riko da hannayensu Allah kai riko da hannayensu Allah ka dora su akan daidai Allah ka zai musu wakili Allah ka zai musu nasiri bi rahmatika ya arhamar rahimin ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allahumma ya sami addu'a ya mujib addu'a Allahumma ya sami addu'a ya mujib addu'a Allahumma hadha addu'a wa alayka al-ijaba wa hadha al-jahd wa alayka at-tuklan wa la hawla wa la quwwata illa bika fasubhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin والحمد لله رب العالمين an kashe